demokradiyya a yau. Cikin shirin tsaye da shugaba Buhari yana nufin APC ta lashe zaɓe cikin sauƙi kenan abin da za mu duba cikin shirin a yau kenan. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Masu iya magana ke cewa kana naka Allah na nasa. Burinmu a yau shine mu gabatar muku da jawabin da mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas tafi da yi kan hanyoyin magance rigingimu tsakanin manoma da makiyaya da kuma wasu fitintunu tsakanin sauran al'umma. Amma sawun giwa aka ce ya take na raƙumi. Sai ku yi mana aikin gafara a bi mu bashi zuwa shirye-shiryenmu masu zuwa. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari zama ɗan takarar jam'iyyar ba tare da hamayya ba a zaben ƙasar da za a yi baɗi. Jam'iyyar ta cimma wannan matsayar ce a jiya Talata, a wani taron kolin kwamitin zattaswa na jam'iyyar da aka yi a Abuja. Mai Mala wadda ne babban sakataren jam'iyyar na ƙasa ya tabbatar wa Umar Faruk Musa a haka. ina nuna maka ai wannan abin da kwamitin koli na jam'iyyar ta nuna yau ta gamsu da kamun ludayinsa ta gamsu da jagorancin da yake yi kasan ida eh, gamsuwa shi ke kawo a jefa kuri'an amincewa ai inda akwai na kasu kasan ba za a jefa masa kuri'a amincewa ba wannan kuri'a amincewa an amince da shugabancinsa kenan wannan shine abin da ya nuna To ina cewar idan wani ɗan jam'iyya yana so ya tsaya takara da shugaba Muhammadu Buhari ko wani ɗan jam'iyya yana so ya tsaya takara tare da duk wanda ma ke sha'awa kamar shugaba Buhari ana nuna ba zai tsaya takara ba sai in shugaba Muhammadu Buhari baya so kwarai da gaske ai wannan shine abin da ya nuna saboda ai in aka ce maka an jefa mutum kuri'an amincewa ai ya kamata ta fahimci abin da ake nufi wannan ya nuna cewa illahirin 'ya'yan jam'iyyar apc ai duka kai kaimaka ce masu ruwa da tsaki na jam'iyyar gaba daya suna wannan mitin din to kuma aka jefa wannan kuriyan amincewa to kaga in ba mutum ya fito yadda shi baya ciki bane an riga an amince da shugabancinsa an amince da yadda yake gudanar da mulki an amince da kamun ludayinsa an gamsu da yadda yake tafiyar da kasan Na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano shin APC ta lashe zaɓe kenan da wannan mataki na tsaye da shugaba Buhari? To, jam'iyyar tana da rikice-rikice da yawa a yanzu. Amma idan kai da da cewar ɓangaren yarbawa zai wahala fita daga APC saboda um, dukkan matsalaharsa a yanzu a ciki take zai wahala da su buƙaci a tabbatar da nasarorin da suke ta samu a dalilin gwamnatin APC ba. Sannan kuma in kai la'akari da irin yadda har yanzu farin jinin Buhari a Arewa ya ɗara bakin jininsa, to za ka iya cewa eh, waɗanda suke jin da su gamsu ba da yawa za su dawo su bi layi musamman daman a arewa ne waɗanda da eh, maslahar su za ta bayi ga su nemi ci gaba da alakanta kansu da buhari har zuwa zaɓen gaba don wannan zai taimaka a arewa ma yan nan da ci gaba a dinkule. To. Sannan kuma har yanzu ba a ji tabbas wa PDP za ta fitar. Saboda haka gwargwadon yadda PDP ta iya warware matsalolin ta tafi da ɗan takara karɓaɓɓe gwargwadon yadda ya kila za ka ce akwai ƙalubale gwargwadon kuma yadda ta kasa yin haka gwargwadon yadda za ka ce ci bilis a gurin apc To, um, ku masana kimiyyar siyasa, ta ya kuke fassara rashin halartar shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki a taron jigajigan jam'iyya da shi shugaba Buhari ya yi ko a maraicen Litinin sannan kakakin majalisa ya halarci wancan zaman na ranar litinin amma zaman da aka yi jiya na talata inda aka amincewa shugaban kasa a zaman dan takarar jam'iyyar bukola saraki da shi shugaban eh, da dogara eh, dukansu ba su halarci wannan zama ba akwai wani abin da za a iya ɗauka daga rashin halartarsu eh alamu ne na cewar bangaren 'yan majalisa za su ja daga duk wannan zai nuna maka hasken cewar wato za su yi um, abin da kaman kamar ba gishiri na ba kaman da. Um, wannan yadda suka ce sai an fara yin zaben su hukumar zaɓe ta ce ita fa yadda ta tsara haka za a tafi kuma akwai masana shari'a da suke cewa hakkin tsara yadda za a tafi zaɓe a za a yi zaɓe da jadawalin zaɓe hakki ne na hukumar zaɓe majalisa ba ta da yancin ta yi wani canji daga cikinsa. Canji jadawalin zaɓen nan wani abu ne da wata kila sai ya danganta su ga kotu. saboda wasu ganin wato ba su da iko hukumar zaɓe ce take da iko wasu kuma suna ganin suna da ikon su da dokar zaɓen wadda ta bai wa hukumar zaɓe din iko to magana ce ta kuma wannan ko sun bi matakan da suka dace kafin su wannan gyaran in ya shafi tsarin mulki in suka ce sun bi ba a gamsu ba dole ko kuke za ta iya raba wannan saboda haka wannan wani abu ne da ba amma ko wannan zai yi tasiri akan zaɓen shugaban Muhammadu Buhari ko ba zai tasiri ba wannan zai wahala a iya samun tabbas domin in so suke yi in sun haye yi wani abu da kuma shugaban Muhammadu Buhari ba zai haye ba ina ganin wataƙila zai musu wahala in dai har su suka haye Tun cewa a bari sai an fara zaben su kafin a zaɓi shugaban ƙasa na daga ciki ne ko akwai abin da kuke ji cikin wasu dalilai da yasa suke suke jan kafa. Eh to ina ga duke ta haɗu na farko suna tunanin tasu makomar a siyasance mukamansu wato komawarsu ah, na biyu kuma wato akwai abubuwa da yawa da suke damun su game da yadda shugaban kasa ke tafi da al'amuran bangaren zartarwa da alakarsa da su da kuma wasu ma'aikatan gwamnati da suke ta kuka a kansu ya ƙi sauraron su ko kuma wannan gaba ce gaskiya wacce gidan siyasa zai so ya amfani da ita ya shimfiɗa shari'ansa. Alama ta farko da ake gani na kalubale da jam'iyyar APC ko shugaba Buhari zai fuskanta daga majalisa alama ta nuna ko? Kwarai kuwa. Akwai daga majalisa, mm. tsammanin akwai a cikin jam'iyya ba ma. Wato sai an kwana da sanin cewar akwai 'yan jam'iyya da yawa da kuma lamarin bayi musu daɗi a inda ake tafiya ah, don haka ba abin da ne idan aka je convention ah, ya ji bayani saɓani da suke ji yanzu eh, Dr. Duka waɗannan koke-koke na san rai ne ma'ana na bauta jam'iyya ina jira a saka mini ba a yi mini ba ko kuma yana daga cikin koma bayan harkar gwamnati domin an yi shekara uku ba a naɗa shugabannin hukumomi ba. Gaskiya ya wuce a ce nasar rai ne idan da watakila nasarorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun kai zanin da ya kamata a ce kowa ya sallama da korafin ma da bai taso ba. Amma magana ake ta cewa mutane da yawa ba su gamsu da irin nasarorin da aka samu ba. eh an samu nasara bangare kaza kuma tana neman ta warware ta bangare kaza sannan ga guri kaza ga matsala kaza ga matsala kaza saboda haka waɗannan kuma ana ganin wato waɗanda aka ɗorawa amanar abin da yawa su ne za ka tafi da abin yadda ya kamata kuma an ƙi a saurari kuka an ƙi a yi canji an ƙi a yi gyara to duk waɗannan gaskiya dalilai ne kwarara da suka fi karfin a ce kawai biyan bukatar wani ne saboda ba sa shi gwamnati ba ya sa ike kuka. Dr. Doka kama? manta kukan nan ya fito karka manta malam sahabu kukan nan ya fito daga waɗanda su ba mukamin gwamnatin suke nema ba yanzu gaban ƙasa da ta fara bara yanzu gwamnan kaduna yan rufa'i da ita da fitar da wasiƙa tun 2016 yanzu tsohon shugaban kasa um, um, obasanjo tsohon shugaban kasa baban gida duk ka ba wani mukami waɗannan suke nema ba ai amma suka ce tafiyan nan akwai gyara a duba kuma ba a yi gyaran nan ba har yanzu Masu tsaro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Umar Faruk Musa da Nasiru Adamu Likaya wadda ya mana fassarar jawabin mai martaba sarkin muri da bamu samu damar kawo muku ba, da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da ya mana fashin baki da Cibahiro Diodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku